قوم فرعون ألا يتقون سوني متانا فرعون ya umarce su da tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nesantar haninsa cikin tausasawa da sauƙi.